To alhamdulillahi alhamdulillahi dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wato ba zan iya faɗar halin da nake ciki halin yanzu ba domin ya ce aka kama bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumun yan na Najeriya. To kaman waɗannan matakai aka bi a wajen sakota? na farko dai tun da abin ya faru ni da kaina na fara kaiwa korafi inda aka fara wato ita filin jirgin sama na malam aminu kano na shigar da korafi na ofishin hukumar da take kula da sha da kuma hana shan miyagun kwayoyi wato ndlp hmm. daga nan su kuma suka yi rahoton su zuwa abuja daga abuja aka sake rahoto sannan aka kama wadanda aka kama har aka kai su kotu kuma dukkan bayanan da aka nuna a kotu sun tabbata a yi domin ni a gabana waɗanda suka aikata wannan laifin na gan su kuma sun faɗa kuma a wayoyin da suka yi magana duka akwai abubuwan da suka yi akan wannan abin da suka yi. Duk kika ce kayan magana da ta ɗazu nan kamar a wani irin hali ka ji yanayin magana ta. Da muka fara dama dai muna magana kusan kullum kullum mm. muna ba ta karfin gwiwa tana ba mu. Mm. Magana ƙarshe ma da ta yi shi ne take cewa ita ta ke tausayi domin ta san halin da muka shiga ciki. Ah, amma yau da muka yi magana a yanzu nan da muka yi magana da ita wato magana dai kawai ɗaya ce ta ce baba ce mata Zainab na ce mata Allah ya mata albarka to daga karshe ne duk maganganun mu da kuka suka kare to yanzu yaushe za ta dawo gida a tun da dai ta zo hannun hukumomin Najeriya na embassy su za su tuntuɓe mu kuma su gaya mana ranar da za ta tafi gida to kamar wani irin hali kuka shiga da kai da iyalanka tun da wannan lamari ya faru da farkon lamari da ya faru dama mun danganta shi cewa babu dan adam din da Allah ubangiji da zai jaraba shi ba to mun dauki wannan abu tamkar jarabawa duk ba mu karfin gwiwa duk ranar da wani bakin ciki ya taso ma sai mutuna Allah ubangiji ya ce zai jarabci bawarsa sai mutuna cewa jarabawa ce amma ba zan iya gaya ma irin halin da muka shiga ba domin ita ce karama a gidan amma ita ce malamar mu a 'yan najeriya da dama wannan abu ya karaɗe shafukan sada zumunta dangane da neman ganin an sako ita zainab kaman ya ka ji da kaga yadda aka ɗaukaki abun haka wallahi ko a jiya ni da iyalai na sai da muka yi wannan muka ce Allah mun gode ma domin ba mu taɓa ɗaukar cewa mun kai wannan matsayin da jama'a cikin ikon Allah za su nuna alhini da kuma tausayi a halin da muka shiga ba. Ina yawa al'ummar Najeriya godiya Allah Ubangiji ya saka kowa da alheri duk wanda ya shiga cikin wani al'amari Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lafiya